ni gashi nan likita guro da ga likita nan na kawo ba yake ba tafi da kai da ni ce ka toho ka ɗauke ni mu ta asibiti basar kawai na ka damu na ha sai dai in ga ka kwaso min likitoci rabe-rabe ka kamin gida to kai me tunanin ka a wannan tsamman naka yadda ka rabe zan kwashe kan fititi da kayan kai ka asibiti ne kana malam mai a hankali ke dalla dalla da ke nake magana ba mai gidanki ba no no noise Dan dawa is talking a tela eh, mata ta san matsayin mu ni babban abin da yake damuna ma ban ma san menene matsalar shi ba amma idan dare ya dare baya barin mu muna numfashi wata muguwar tusa mai mugun ɗoyi yake mana baya barin muna rintsawa kai ni haba wani ciwo na garan baha basir na ka damuna abu ni ciki na yan lalace basir ɗaya na ka damuwa ta ba su ko iya zama ba ya yi wai tafi da dai baka shiryuwa dai da ɗauko ba zan shirye ba a kanka da ke a'a tafi da eh. mina wani irin likita Dad! Zumbuɗi! Wanga likita da ka ɗauko min ɗan koyo na koko a abin yake. Wannan ai cutar na shayi shaki cewa bombastic coronavirus tetra contaminated air diffusion inside the abdomen of gas production yana da shi a cikin shi production eh kuma contaminated air kai amma dai wanga likita wai ko anya karatun abin gayi wai ke buro da ka zuba na jiya mun kama da ya gaya ba ko ma dai menene likita ko ta mu ne to ne ni duk ban san ba da ilimi akan wannan kwalaban sabon da kake amma ni duk abin da za a je a dawo dai a mai maganin da zai daina mu wannan mugun tusan mai mugun doyi to yanzu wannan sai an ƙara mai jini daga bastar sai ƙarin jini ni a alaƙa ɗan kano mara ƙarin jini idan eh, laka rabu da shi ya aikin shi mai kai buro da kai likita ne likita duk abin da ya kamata kai mai ni dai ne na mugu, tun san mai warin tsiya kamar abin da ya kamata nawa ne zugun nawa ne za shi dubu hamsin da ɗari biyar da hamsin da casa'in da biyar za a yi mami jini za su sama ne to eh, ka ban kudin nan da hannuna na warke yin ɗauki kuɗi na ba baka to alishe shi ya mutu alishe mutu wani likita likita dan dawo kai da ni za ta yi magana zugun zugun din daga ciki na za su fito ba daga cikin shi ba musa nake yi kai kake yin fada an daina musa an daina musa gara na musa ya gidanka a cikin jinin da za a sama sanya alluran dichlorodiphenidinichlora antimonographicationalism a cikin eh, gaba ɗaya gaba ɗayan ka ashe da rubabban mutum ba muke zaune gaba ɗaya ka mu karibe wasu abubuwa ma da ake lissafowa wanda ba ma su a lissafi na mm, yanzu kuɗi kuɗi kuɗi. noman ne likita duk abin da yake damun shi inda zai samu lafiya za a biya nawa ne ma ka ce kuɗi dubu hamsin da dari biyar da casa'in da tara da naira tara da kabo 109 da dakata ni duk wannan kwalaban zafin ba gane shi zanyi yi ba zan je fiyo yanzu nan zan tero ma zan je in cire zugun sa ba a zan kawo maka gaba ɗaya jumla Allah biya Allah biya karka damu broda eh tafi da ba ni dubu saba'in din na warki ni in cire wasu yan salalla daga aljihuna in zo in baka musa nake yi kullum faɗan kan daina musa daina musa gashi nan za a ga ranar musa ba don musan da nake ba da yanzu sai dai ka mutu da ranka to ni ma ba don taimako na za kai ba ai wanga mara hankali bai diba eh, ka san taimakon ka zai kenan to ka badalta mana ya biya ku fagal kawai fagal yawa kuri likita rabu da likita ya aikin shi yan sulallan nan ba daga jikin ka za su fita ba an dan samu laita a wajen kan dan kunna wuyoyi da Allah ka gani ko leta likita da shan dula wai kai likita ne ma kuwa sorry sir sorry sir ai bara ka ji na gaya maka matsawar zan baka kudade na yan silalla na baka mai abin da ya dace ba kafu kowa sanin jahilcin da zan iya yi ma sarisa sarisa kuma aikin da ya kamata sarisa ba ba ba in je fiyo yake yanzu in cire ma yan silalla lalla je ki mana ni ma ki da biyayya ne kai kai kai mi ke boye Allah haka aikin naku shike sannu kai ma sannu sannu kai ma sannu amma kana yawan numfashi ina yawan numfashi ko yaushe ina yin sheda sai mi kuma ita ce wallahi ita ce to amma kamar irin kana jin yunwa haka kayi ni wa ci abinci ba kana hamma ina hamma sannan kuma in na ci abinci ina jin na koshi ita ce Kalle wallahi ni lahiya ta lau ga mara lahiya nan wanga likita da an ka ɗauko ya diba ni sa amma ya naga daga duba shi kawai ka ce jini za a ƙara mai to me damuwan ki da haka baka fa auna shi ka ne ke damun shi ba kuma iya ba basir ne fa ke damun shi zaki nuna wa aiki na a'a to ai na gane ciwo ba wani ciwo ba ka ciwo jini za a ƙara mu kuma ya kamata ka auna shi ka gani me ke damun shi to mu gaya ki wani abu business in a business money first money first kafin wani lafiyar mutum kudi ne farko me ya nufin ka ah, masu sayan diskasin kuɗi na ruwan kirishi lafiya dai ta fi muhimmanci a kan kuɗi kina son aikin ki ko wake so ina so ci gaba yawwa muje muje ina za mu je mu je wayo. me wannan gamaro ne zobo amma ya nake jin shi da karni a shi kin san zobo baya karni da ba jini za mu je mu saba yanzu wannan jini ne a ledan fiyawata yawa amma jinin me wannan zaka je ka sama mutum na akuya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jinin akuya za ka samu mutum wallahi ba za a yi wannan haukar da ni ba wannan ai hauka ne da shashanci da jahilci ni ne jahili ni ne jahili ba na ce ki daina samun bakiya magana na ba ki je na kure ki ai wannan ma ba ma batun aiki ba ne wallahi bayan kora kai ma sai na sa an kore ba saboda baka san aikin ka ba ok ok ci gaba ci gaba amma dai ki je ki tambayi tarihi na a gaya miki tarihi na bayan aikin likitanci a gaya miki tarihi na eh a gaya miki hassawa hassawa sai na yi ni dan daba ne ki je ki tambaya hassawa sai na yi an daure ka wallahi 嗯。 subhanallah me ke faruwa lafiya ko ɗauko hijabi mu je asibiti ina zuwa ina zuwa tashi mu je tashi mu je sai tashi tashi tashi tashi sa sa yau ba ta lafiya kuma ba ta me ya faru abin nan naƙuda take mu je asibiti dan Allah ina mun je asibiti dan Allah kaga halin da take ciki baba menene asibiti baba dan Allah mu je ai ko jinya ko ta mutuwa ce ba kai na asibiti Allah ya ka ba ba ba je da kuma zami a daki amiya kuma baba sora sora kwana ku kasuwa za ka kore ba ba ba ba ba ba ba ta asibiti ba ba ba ba ka je ni ka je ni kwanta ba kuma daki ba da zamiya

yau baba ai sorry a baka kasan <laughs> yawa musabara baba ka bisan hmm, ai to ya isa hmm, hmm. ki kwanta ki huta baban mu je asibiti dan Allah ka ce da asibitin nan kaga halin da take ciki dan Allah to ko kai dan uban ka san da ka haife ka ba asibita ka haife ka ba in ci kwanta miya ne in shi yasa ka fito da kwari Allah ba ki lafiya. Haba baba dan Allah ki hakuri ga ka faɗa mata ka gani ne inda take ci dan Allah. To wani sa faɗa, ya wani sa faɗa mata. Hmm, ka ci hani. Hmm, hmm. To dan Allah mu je asibitin mana. Allah, Allah ɗaya. Ah, eh. A'a ah, kaga baba nan Allah kai hakuri. Eh, kwanta. Allah sauke ta lafiya bara yanzu zan je inda. Ka shege. Hmm. Allah da baki lafiya ya cikin <laughs> alhamdulillah an fara samun sauki an fara samun sauki shan ya lafiya shan ya lafiya tana aiki kawai na ta samu sauki Euro da abin ta bida mun mi da ka shirin gani haka Ralla jini ne mana ba an ce sai an sama jini To tafi da kuma jini cikin leda fiye wata. Wai kai lalla ka ci garaje ya lalla ne zan jin ka koma ga wanda zai ci da garaje. Yan. Wai leda fiye wata ne. Ba fiye wata bane shi ka san basir yana taɓa yanayin ingancin idan mutum za a gani wani lokaci ma mace ma sai ganta kamar namiji ka gan mutum ma za ga kamar alade in aka baka kuɗi ma sai ka zaci an baka takardun nama ne sai ka watsar da su wani wannan shirin basir ne basir yana sa wato in gaya ma ƙarshen ƙarshen ta ma ana iya yi maka aure ma ka zo ka gudu ka bar mata ma basir yana iya sa mutum da an aka baka kyautan kuɗi sai ka fara kuka basir yana iya sawa mutum ya baka mota kaga kamar ya baka buhun dankali duk shirin basir na shine Rasa kai dai ka zira mai ido banza da kunalle ne wa ma kai baka san haka ba. Kai kana jin shika-shika hauka sun tabbata ga likita. Kai buru da gaba ɗaya ba ni kunya kake ni abin abin takaici ne ma a ce. Sai ko na ta baka kunya wallahi abada. haka dai haka kamin likitan mm, abin ga zan kawo ma abin da zai cutar da kai ne to ba su na maka akwai wani mutum bil adam wanda zai zo ne ya cutar da kai yanzu ba na jiya muna ina kallon shi ba sai dai gyashi masa ta aiki wani ba kai likita kakka jike ni da miyowa likita kakka jike ni da miyowa likita ba ga hannu ya ba wallahi kai tafi da sai ka ce wani dan yayi dan ta babu hannu ake ka damu mutane kai wani kai wannan shine jijiyan jini ko tafi da tafi da ka a tahi wai tambaya na kake ah no no no yana nunawa ne saboda nan gaba a yi ba amfanin nuna mun a ita eh, da saboda nan gaba ko da ba ma nan kaga za ka iya siyo jini ka zo ka samu ya eh, ni ba ma zan yi wannan ka sai rabuwa lokacin da ya ƙara rabuwa ga zan ko da a ce ka yi a gaba na gaba ba zan yi yau Allah ya haɗa ni da da da likit ran laburo da ka daina cika mu da su surutun mi tafi da ka ɗauko min likitan mahaukacin da bai san komi ba ya za ka kira shi mahaukaci ya ake buɗe na ganin mutum da fata fararen kaya shi kaka tambaya an buɗe mun nan buɗe ma wai baka iya buɗe abun ba to ne kake nufi yanzu sai mun jira da ta zo ta buɗe maka abun tsantin da na tsara ruwa a na iya kasan da yake aikin nas nas su suke yin wani kuma ka ga muna muna biyan ta kudi ba gwara ba aka samu matsala ka fi kowa sanin jahilci na a bari kira nana bari kira nana sai ta ga mu inda ake ka san muna biyan ta ne aikin ta ne amma shin kuna biyan ta mi kuna biyan ta tunda ba ta nan kai ba za ka iya abin da ba za ta yi ba an shiga shi sai mi kuma wallahi kuma kaga shi kenan cikin sauki ba a nan ba ya fi ka wasir ne yake da ina kara gaya ma matsawar aka samu matsala a nan na rantse da rabbul izzatu no no sharrin basir ne basir ne sai ya da alheri kai kai amma da kuma bari na kira na nan wai me zaka ce mata abin da kai ba ba kai kake koya mata aiki ba akwai wani abin da za ta kai ba za ka iya ya kira na ne ya ce mata bai iya ba ah sorry sir sorry sir sorry sir sorry dan da sorry bolota sorry dan daba sorry bolota bolota abin da ya shafi tsakanin sorry kai kai em nana me kake kira na kuma bayan na kusa karasawa gida sorry sorry dama wai muna su ne lala zan sa jini ne shi ne shi lala a hannun dama ne ake soke allurar ne ko hannun hagu eh? kaga duk hannun da ka samu jijiya jijiya kawai ake bukata to to to tafi da to to da soka da allura ne a sajinin ko kuma za mu yanka da almakashi ne fatan nashi sai mu soka jinin ne ko kuma mu nemo wuka ne mu dan tsaga fatan ne wannan wani irin tambaya ne da allura mana za ka sa ka gani na gaji da tambayoyin nan da kake min wallahi ki kawara da Allah can ke matsalan ki bakin wani da hankali akan aiki yaran can na ce miki ki mara alluran asosa kin je ki mara alluran wannan Allah ba alluran kazuwa zaki mara ba Allah yarinya wata mai da hankali akan aikin da to kai da ka mai da hankali ka aiki yi ni abin da ban gane wai kai ne mai gidanta ba ko ita ce mai gidanka a cikin umarni ne saboda mun dauke ta aiki muna biyan ta salari amma shi ne kuma ta iya abin da kai baka iya ba a ba wai ban iya ba na wa point of correction correction to to to baka iya ba ni ba wai ban iya ba ne domin ita ma ta samu ladan salarin da take cikar ta ciyar da iyalinta da haramu ma ka ne kaga bai kamata a ce ta zo ta dinga badalta abubuwa ana ba ta yanzu ka Allah wannan tunanin kuna kuma na tambaye ta ne domin in tabbatar tana koyon aikin ta da kyau eh, inda ta bani an sa ba daidai ba sai na kore ta eh, kuma kaga haka ne wannan ma wata jarabawa ce talla shine ba ka gani examination of investigation to prove the learning of learner by me yanzu dai yanzu dai don Allah yi ka gama dai ne su ka ya isa mi na ga ka aje shi eh, eh na ga ka aje shi nice eh mi na ga na ga ba ka zira mai ido mana ba aikin shi yake ba sai kuna tun kula ka tama ba abin da ka sani a kan wannan harkar kamar yadda ba abin da ka sani to ni dai sai inda ka ta ka jamin ba zan jawo ba wanda zai cutar da kai ka me za ka yi nan zama nan zama nan zama tafi da wai me za ka yi likita eh ai wai nan dan zan rinka in na jawo jinin ne da wannan sai in soka ne sai in dura mai sai in karo guda daya sai in kara dura mai tunda tunda na gyata za ka sama jini haka yanzu haka yaushe za ka sa jinin ga yaushe na za ka sa jinin ga ka ebo shi ga leda ga surunji ka so ni yadda zan yi kai ma ka ganewa kullum ƙara riri ke sabon technology ne aka samu ta labaran da ana sawa ta hannu a ji a makale kuma an samu ci gaba sai dai a ji asirin jiko a zuba ba wannan special likita ne tafi da ni ba yarda da haka ba yi rago ne sai dai in yi hankuri da jinin ka eh oke a barka ka mutu sa dai sa bari mu bari mu sa guda daya bari mu sa guda daya to sorry banza dan daudu kawai alluran ma kake yi makuka ai sura sura sura kawa kara debuwa yawan sura guda guda talatin ya duke da dakata waya daga yana kiran waladin waladin ne ba fa ciwon farfadiya yake da shi ba eh eh broda a ah, bari a ƙara samun rai idan lawan da tsara kana ganin mutum yana kiran waladin waladin war me kamai idan ba ka samu matsala idan ba sai na lahira ya fi ka jin daɗi ba eh? kafiri nake eh, broda ba kuma dorewa wani mai kamai wacce na za ka kira eh? dawo daga nan ko down sorry sir tela mun ba wani sori sa jinin ne ka samu basir ne shi ne bari a kira na likita ban gaya ba idan aka samu matsala na lahira sai ya fi ka jin daɗi ba bari a kira na na. ban gaya ba na nana ce ta samu jinin da yake kiran farfadiya sori sa. ka dube shi sai kiran waladin waladin yake yana falmata falmata saboda ka sai mai jini ban gaya ba idan aka samu matsala na lahira sai ya fi ka jin daɗi ba sori sir sori sir bari ka ji na gaya maka an taɓa yi maka kaciya kaciya na wa ka taɓa yi ba yana mun kaciya da aka taba yi ma ba za ka ji babu duka babu zagi ina so na yi maka kaciya na haran zai sai na yanka a garan ka na tatsa nan da ke cikin ka na zuwa bai ina so ne zan kira ta ne sai a tambaye wanda irin ka kana karabin magana akan kiran da na haran zai sai falatin nan ta shiga wuyanka garanti sai na ga dangantaka da suke tsakanin wuyanka da gangan cikin ka ka zo ka samu jin doya babu ba na rantse da rabbi ita sai